عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على أهل البريث المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم إثان إلى يوم الدين babu fadalil harami ba mai bayani akan hihikon watan harami masallacin makka ko kuma gaba ɗaya haramin makka wa qawlihi ce ne ta Allah da haka inna ma umirtu an a'budu rabba hadhihi al allazi harama halakum allazi harama hawalahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimina Allah shi na cewa inna ma haqiqa umirtu an umurce ni in ji manzon Allah wa qaulillahi wa qaulihi ta'ala inna ma umirtu manzon Allah ce ko kuma tankurka ce musu Muhammadu inna ma umirtu an hore ni ana abuda in bota ma rabba hadhihi al wannan birni Allah ce harama Allah zai wanda ya kasance shi ne haramta ta kuma shi an ka bani umarni abin nan in ma ya umarce ni in bota mihi shi kadai saboda shi ya halarci wannan birnin tunda in ba ku san girman komi ba kuma san girman wannan ɗakin to wannan garin ko kuma tan wannan ɗakin Allah subhanahu wata'ala ne ya haramta ta ba a zubar da ni cikinta ta ba a zalunta kowa a cikinta ta to wannan da ya haramta ta Allah zai harama ha wanda ya haramta ta watan shi ne ya umarce ni in bauta mihi shi kadai wala hu kulli shay'in sannan kuma komai nashi na ba wannan birnin ba ba wannan ɗakin ba duk gaba ɗaya komai nashi na wa umirtu sannan bayan wannan kuma Allah ya umarce ni an aku muslimina cikin musulmi masu jayewa wannan hihi ko na ga haramin makka saboda me gashi Allah shi na cewa umirtu an abu da rabba hadhihi baldati an umarce ni in bauta ma mai wannan birnin rabba hadhihi albaldati mai wannan birnin ashe kenan nan isnadu rububiyya illa baladi jingina rububiyya ta Allah ga wannan garin ashe wannan isnadu tashrifin jingina ne dauka daukar da wannan birnin an kai haka an kace rabba hadhihi albaldati ubangijin wannan birnin to wannan a daukar suwana ga ainihin garin makka kenan gaba ɗaya to bayan haka nan kuma can sai cewa qaulihi zance ne jalla zikruhu awalan numakin lakum haraman aminan to wannan raddi na ga wannan watan wannan al-haris ibn amir ibn nawfal wannan al-haris ibn amir ibn nawfal watan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan muna sun mai imani da kai mun san abin da kake kira gare shi gaskiya ne amma kuma idan muka imani da kai laraba za su tattara akan mu su firge mu daga cikin birnin mu suna suka cewa kalo inna tabi'u hudama aka idan muka bi shari'a tare da kai nuta hadamin ardina za a firge mu daga cikin birnin mu sai Allah ya radi akai ne Allah ya ce awalan numakin lakum shin ba mu sanya muku ba haraman amina watan haraman masallaci na makka ko kuma tambini na makka amina wanda ya kasance amintacce na Allah subhanahu wataala shi na cewa watan ja'alnakum mun sanya ku fi baladin aminin cikin gari wanda ya kasance amintacce na watan wahum wa minku wa shi wannan birni watan wa shi wannan birni watan amnu amana na min hunda gare su fi hali ko ruhin alhali suna cikin halin kafircin su wa kaifa la yakunu amna lahum ya bai kasancewa amince gare su wa ka aslamu wa tabu haqa kuma sun musulunci sun bi gaskiya binnin ga ya kasance binni na wanda ya kasance na amana Kuma suna cike ne fi amana suna cikin amana cikin wannan binni sannan kuma ya kasance amana gare su suna cikin aminci lokacin kafircin su ya bai kasancewa amana gare su lokacin musulunta su sun musulunta waka Allah mu sun musulunta wa tabaul haqa kuma sun bai gaskiya A ashe kenan kaga wannan wannan alhari ibn amir nofal yi kuskure na nan ga dan cewa ba za mu bi ka ba wata idan muka bi ka watan in na tabi'ul hudama aka mun san abin da kake kira gare shi gaskiya na amma fa in na jabe ruhu dama aka idan muka bi shirya tare da kai nuta hada mai ardina za a tazge mu daga cikin birnin mu sai Allah ya ce awalan numakin lahum shin ba mu sanya musu ba harama aminan binni wanda ya kasance amintacce na gare su kuma suna cikin kafirci gashi kuma hali har sun musulunta in sun ka musulunta sannan za su yi zama cikin aminci kenan ashe suna cikin kafirci suna cikin aminci balle ma in sun musulunta Allah ce yujuba ilaihi samaratu kulli shay'in yujuba ayyuhumul ilayhi ana daukowa zuwa gare shi samaratu kulli shay'in ya'yan itace na dukkanin komai a'a ana dauko ya'yan itace masu yawa ba ya'yan itace na dukkanin komai ba kamar can da Allah ke ce ma bilqisu wa uti na min kulli shay'in mm, ko wa uti min kulli shay'in Allah ce mun ba ta dukkanin komai a'a mun ba ta wani sashe ne su ababa na mulki ba dukkanin mulki an haga mai mata ba wannan kullu ba kulliya bace kullu ce juz'iyya a tujiba ilaihi ta kulli shay'in ana ja ƴan itace watan na kulli shay'in dukkanin watan kwashin komai samaratu ƴan itace na kulli shay'in dukkanin komai wai ana ja ƴan itace ana dauko ƴan itace masu yau ana kawo nan Allah ce rizqan wannan azutawa ce ci suwa ce min ladduna da gare mu walakin da daga dai aka sarfa mahiyawan sulai alamuna ba san gaskiya hakan gaba da sun yi imani da cewa wannan birni suna ciki ne suna kafirai an hakare su balle ma su musulunta za su yi kasance a cikin kariya hadisna ali ibn abdullahi huwa ibn madini hadisna jarir ibn abdul hamidi an mansurin huwa ibn mu'tamir an mujahidin huwa ibn jabrin an dawus ibn kaysan an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace yawan fatahi makkata radda an kace birnin makka yace inna hadhal balada haƙiƙan wannan birni haramahu Allah Allah ya haramta shi don haka ce babu falal harami Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an kace birnin Makka sai kasance rai mamaki ya ishe su cewa wai ga maka an ci ta yaki kun san ba a cin ta da yaki mamakin duniya ya ishe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasa musu hudu ba yace inna hadha balada Haƙiƙa wannan birnin haramahu Allah Allah ya haramta shi la yudalu shaukuhu ba za a yi fuskarin itacin da ke ciki ne ba wala yana farfaiduhu ba za a ba za a tsoratar da abin farautar abin da ke ciki ne ba wala yaltaqitu luqdatahu haka nan kuma mai cintuwa ba zai cinto abin da ke ciki ne ba illa ma arafa ha sai mai shigiyarta don haka tana nan cikin amincinta amincin na nan ba jaye shi an kai ba don haka ga haramcinta na nan Allah ya haramta ta ba a haskare itacin da a cikinta ba a farauta cikinta ba a cinto abin cinto a cikin ta sai saboda cigiya babu taurisi duri makkata wa bai'iha wa shira'iha babu taurisi duri makkata ba mai bayani akan taurisi gadon duri ta gidajen makka ana gado su ko ba a gado su wa bai'iha da sai sheta wa shira'iha da sayanta wa annan nasa fi masjidil harami sawa'un wa annan nasa sannan kuma ta mutane fi masjidil harami ga masallaci mai girma sawa'un daidai suke hasatan kebe amma ga masallaci mai girma ban daga sauran makka cikin biranen makka kan cikin garin makka ba kowa da kowa da shi gare su ba amma shi masallacin makka kowa da kowa da shi gare shi wani bai wani ba ba ka tadda wani sai da kace gurgusa min in zauna to shi na ce amma haka buhari sai ce hatisan amma masallaci kawai kenan ya tafi akan wasu ka tafi akan cewa birnin makka bai da arhon ba a sai da gidaddaji ne ba a gadon gidaddaji ne ana gadon gidaddajin makka ana sai da kuma gidaddajin makka amma ba a gado masallaci ba a sai ce da wanda da wanda azamna cikin birnin makka da wanda ya taho da wani gari al'afaki da dai suke ga wannan masallacin wani bai wani ba gare shi amma ita kan garin makka akwai hihiko duk wanda adda gida nashi na duk wanda adda binni nashi na wannan hilafa li abi hanifa sabani ga abu hanifa da shi da wannan da shi da sufyan sauri da wasu daga cikin maluma da wannan ah, ina ji muhammadu hasan al-shaybani sun tafi akan cewa birnin makka ba a sai da gidajen da a ciki sannan kuma ba a gadon su sai dai kowa ya zauna in ka wuce ne ya zauna don hakan ga in lokacin hajji ya ma aka ca kowa shi bude gida ne duk inda a hajji ka so shi hada ya zauna kuma su gare su ba a bashe su haya gwai imamu na malik radiyallahu anhu makaruhi na sai da gidajen makka ko makaruhi na bashe su haya shafi radiyallahu anhu yace ana gadon ana gadon gidajen makka sannan kuma ana bashe su haya babu komai ana gadon su ana saye su ana sayar su ana bashe su haya to shine ce babu su dure makkata bai mai bayani akan gadon gidajen makka wa bai ahada sai da ita wa shira ahada sayanta wa anna an-nas fi majlis harami sawa'un hasatan li qawlihi ta'ala min zace ta'ala da haka innal ladina kafaru haqiqa annal kafeta wa yasudduna suna hanuwan mutane an da daga shiga addinin Allah wannan jidil harami suna hanasu shiga ga masallaci mai girma suna hana su daga shiga cikin masallaci mai girma Allah ce Allah zai ji alnahu masallacin nan da mun ka sanya sawa'un daidai linnasi ga mutane al'akifu fihi al'akifu wato wanda an mazauni fihi ciki ne wal bahdi da wanda ya kasance ya zo ba kauye ne ko kuma ta wanda ya kasance daga wani gari sawa'un daidai suke fihi ciki ne sawa'un al'akifu shine mubtada'un al'akifu wal bahdi sawa'un fihi to linnasi sai shi kasance shi kuma halina ko kuma wasu sun karanta Allah zai ji alnahu wanda mun ka sanya shi shi wannan masallacin tawaan daidai ya kasance alnahu wannan hu ne lamiri na farko na ja'ala shi shine ma'uli na biyu ma'uli na farko na ja'ala ne hu ma'uli na biyu shine sawa'an al'akibu fihi wal badi shi kasance jumla ce al'akibu fihi wal badi shi kasance hali ne wa man yuri fihi bi ilhadin to shine Allah ke cewa allazi ja'alnahu wannan da mun ka sanya linnasi ga mutane al'akifu mai zama mazaunin gari fihi ciki ne walbari da wanda kasance ya zo da nesa fihi ciki ne sawa'un daidai suke wannan Allah ce mun ka sanya shi linnasi ga mutane mun sanya wannan masallaci mai girma daidai shike da ba kauye da man da azumi cikin wannan binnin da dan gari da ba kudu daidai suke gare shi shine al'akifu fihi dan gari Walbadi wanda kasance bako ne da bako da dan birni duk sai suke ga wannan masallacin ba su da bambanci amma shi kadai banda sauran biranen makka banda sauran garuruwan makka banda sauran gidajen a cikin birnin makka wannan akwai bambanci wa man yuri fihi bi alhadin wa man yuri du wanda ya nuhi fihi cikin bi alhadin bi zulmin bi alhadin al ilhadu watan mailu karkata al almailu abinda ake cewa alhadu watan al udul an al qasdi kauce ma abin da ga abin da daidai sai ka kauce mishi domin kai zalunci shi ake kira ilhadi shi na Allah ke cewa man yuri fihi bi ilhadin wa man yuri duk wanda yuri fihi cikin wannan masallacin ko cikin wannan birnin bi ilhadin da kauce ma abin da daidai da zumin domin shi zalunci wani Allah ki nuziquhu za mu dandana mishi min azabin azaba alimi mai irin na alƙiyoma albadi a tarihi, wanda ya kasance bako ne shine albadi ma'akufan shi kuma habusan هم الذين كفروا وصدقوا وصدقوا عن المجد الحرام ولا هدي ما أكوف أن يبلغ محله هم الذين كفروا سوني وأن كافرتا وصدقوا سنك هنيكو أن المجد الحرام دي مسلاتي mai girma ما hadaya haka nan kuma sun ka hana hadaya ma akufan ay mahabusan sun hakange an ya buluga mahallahu daga ta kai gaba gidanta sun ka hana hadiya ta kai gaba gidanta to shi ce ma'akufan ma'abusan duk dai wannan bayani na akan cewa watan shi dai birnin makka watan masallacin adda girma kuma shine adda alfarma wanda ya kasance da wanda ya kasance bako da wanda dan gida duk dai suke wannan masallacin ba su da bambanci amma wanda ba haka nan ba akwai bambanci saboda mi a can Allah subhanahu wataala na cewa watan na ukhriju min diyarihim wa amalihim alladhina ukhriju wanda anka fitsuwa min diyarihim daga cikin gidaddajin su amwalihim sannan kuma aka hitar da su daga cikin gonakin su da fadamman su ashe kenan tunda an ka jingina gidaddaje gare su ashe kenan ana gadon gidaddaje ba a jingina gidaddajen ga Allah ba amma shi almajidul harami wannan na Allah ne don haka da bako da dan binni duk ɗaya zai suke ga wannan masallacin amma sauran daji maka akwai bambanci wannan ita ma ita an masaba ta shafi'i Allahu anhu kuma abin da kenan shi imam malik ya tafi akan karhanci ne sannan kuma ya tafi akan cewa ana iya ba da gidajen haya amma akan akan karhanci amma shi shafi ya tafi akan cewa da gidajen makka watan ana iya gadon su bayan haka nan kuma ana iya bashe su haya حدثنا Ibn هو ابن الفرج أخبرني ابن وهب هو عبد الله أن يونس بن سيد أن يونس huwa ibn zaid al-aili an ibn shihab an ali ibn husayn an amr ibn usmana an usama ibn zaid anhu annahu qala ya ce ya rasulullah ya manzon Allah aina tanzilu fi darika bi makkah ina zaka sabka gidanka wanda a cikin makka fi darika ya jingina gida gare shi usama ce manzo Allah ina cikin gidanka aina tanzilu fi darika ina zaka sabka cikin gidanka bi makkah wanda ke cikin makka fa sai manzo Allah ce ma usama a yake ma usama tun zaidin wa hal taraka aqilu min riba'in aw durin wa hal taraka aqilun shin aqilu ya bar muna min riba'in gida aw ko kuma ta wani gida ai aqilu bai bar gida gare mu ba gidaddajin mu sai su waye watan sai kasance su kafir maka sai sun kare kansu duk wani musulmi wanda bar makka hijira ta to a sai da gida ne ka ko a gari gidan a samu wani sai gida kenan ya hasara to shine sai manzon Allah ce ai aqilu bai bar gidan da jimu ba ya sai da gidan jimu da mun ka bari wa kana aqilu aqilu ya kasance warasa aba dalibin warisa ya gadi aba dalibin abu dalibin abu dalibi huwa shi wa dalibin da dalibu wallan min yarisu ja'farun wala aliyun da ja'farun bai gade shi ba wala aliyun haka nan aliyu radiyallahu anhuma basu gadi komai basu gadi shay'an komai ba daga abu dalibi amma da aqilun da wannan da ɗalibu su sun hagade shi da aqilun da ɗalibu da ummu hani'in su sun hagade abu ɗalibi amma da Aliyu da jafar ba su gade shi ba saboda me su waɗannan kafirai su ko waɗannan musulmi na to shi na ce me ce la'annahuma domin cewa su waɗannan watan da wannan da aliyu da aqilu kana sun kasance musulmi ne musulmi wa kana aqilun aqilu ya kasance wa ɗalibun shi kuma tun ɗalibu kafirai ne kafirai na كان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول شنا cewa la yasul mu'minu al kafira musulmi ba shi gadon kafiri wannan hadisi kofi ne amma kuma akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shina cewa la yasul kafiru al muslima wala muslimu al kafira qala ibn shahab abdullah ibn shahab yace ƙalunan ah, shahabi inu shahabin ya ce wakanu sun kasance ya ta'awwaluna wajen suna bayani ga ƙaunar ta'ala zance Allah ta'ala ɗau haka innal ladina amanu haqiqa wannan ne imani wa hajaru suka hijira wa jahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu fi sabilillahi saboda Allah wal ladina awaw da wa'annan da sun ka ba su masabki sune lansaru wa nasaru suka taimaki addini wala'ika wa'annan ba'aduhum sashin su awliya wa yan uwana na ba'da sashi a wala'ika wa'ancan ba'aduhum sashin su awliya wa ba'din yan uwan sashi ne don haka ga kasance wato farkon musulunci ma muhajiri shina gado lansari lansari shina gado wanda ya kasance muhajiri ne ko ne suna gado wani don haka suka fassara ga ayar cewa ashe kenan babu gado tsakanin musulmi da kafiri amma tsakanin musulmi da musulmi akwai gado sai sun ka fassara ga aya da wannan wala ika ba abun auliya uba adin al-aya babu nuzulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam makkata bai mai bayani akan sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makkata ina manzon Allah sabka wani wuri ya saka lokacin da ya sauka makka hadisna abu limani huwa kamun nafi'in ahbar na aibun huwa ibn abi hamza an zuhuri kala hadathani ne a ibn abd alrahman anna aba hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon allah yace hinna lokacin da arar kudum makata?" lokacin da manzon allah so in shigo makka yace manzuluna gadan masaukin mu gobe in allah in allah so ta'ala do haka ala insha Allah tabarukan ya ce insha Allah tabarrukan sannan kuma tan domin koyi da alqur'ani domin koyi da alqur'ana domin koyi da alqur'anin Allah don haka ce insha Allah yace manzuru na gadan masakin mu gobe insha Allah ta'ala bai haifi bane kinanata ruwahi na bane kinana haitu ta mu ala kore inda sun kai rantsuwa akan za su doge akan kafirci nan na sun karance sun kai rantsuwa da junan su sun kai alkawali ba za su bar addini sun wanda sun hagada da wayar kakanni ba addinin wayar kakanni ba za su bar shi ba wato shi a haitu ta mu ala kore sannan kuma bayan haka nan kuma sun kai tsari akan cewa za a sanya mazon Allah za a sanya banu hashimin da banu muttalib takunkumi tattalin arziki na kare tattalin arzikin su ga bayanin nan zuwa shi na ce hadisna al-humaydiyu kuwa a abdullahi ne zubai da almaki wannan shine buhari fara kawo hadisi ne farko-farko shi a farkon malamin da buhari fara kawo hadisi ne cikin littafi ne haddasa al-humai diyu huwa abdullahi al zubai da almaki haddasa na abulwalidi a tsayalisi haddasa na al'auza'iyu kala haddasa ne a zuhuriyu an abi salma an abi hura yadda allahu an hukala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazo allah ya ce min da gadi gobe yawon nahari watan cikin kwanaki na layya wa huwa bi minna shina cin min watan bayan an yi jiwa an kare yace na hanu mu na na zamu sabka gadan gobe bi haifi bane kinanata cikin ruwahi ne banu kinana haifa ta kasa al kuri inda suka yi rantsuwa akan kafeci yani shi anihi zalikal muhasaba wata muhasaba shi ganin na masakin su nan ne masauki ne saboda ba su da gida cikin makka gidajen su da ke cikin makka a kilo ya sai suwa to shi na cewa hal na lana aqilu min riba'in aw durin ba su da gida sai muhassab muhassab nan ne masauki ne wa zalika wannan to mista sai kuma muhassab wannan wani gace na watan wani kushe na yawa rai. yana gwada ma kafin rai kamar almisali wayo shi nan ya taho inda aka taru gida na wanda aka shawara ciki ne wurin shawara na to yau na masauki ne nan nan an kai shawara an kace a kore shi a bar sai ya gare su a bar sai san musu bayan abar sai gare su abar sai musu abar ba su aure haka an kawo banu hashim da banu mudalibi suka ce mun mace su mu mace su sai sun ba mu muhammadu mun kashe shi shikenan sai a zauna lahiya to nan nan manzo Allah ya sauka ya ce ni ko na masauki na to shi na ce zalikal muhassab wa zalika wannan anna quraysha haqiqa qurayshawa wakin ta da kinana ta halafa sunan ci ala bani hashimin sun yi rantsuwa akan banu hashimin wa bani abdul mutalibi da bani abdul mutalibi auko auko kuma tambayar mutalibi shakka ce tarawi Allah ya Allah naki huhum sun yi kai rantsuwa akan ba su ba su aure wala yubaihum ba su sai gare su ba su sai san musu hatta limu mun annabi sallallahu alaihi wasallam sun ba su zuwan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kashe shi abinda sun kai kenan to wannan shi aka ce mahaifu bani kinanata ruwahi na banu kinana manzon Allah bai mance da wannan abin da an haƙulla wannan wurin ba sharrin da an kai wannan wurin sharrin da an haƙulla wannan wurin manzon Allah bai mance da shi ba da ba an yi hijira an taho an ci makka bayan an ci makka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ga hadisul da amma kuma sake maimaita maganar ga yace yo nan za mu sabka inda an ka rantse an ka ce wallahi ba za a sai sama banu hashimin ba da madur mutalibi ba ba za a ba su aure ba ba za a yi musu magana ba sai sun bashe ni sai sun ba ni an kashe ni abu talibi radiyallahu anhu yace wallahi ba za mu bada shi ba wallahi la namna annahu ma baqina wallahi ba za mu bada shi ba muddin muna raye yace sai mun mutu kam amma in dai muna raye kan wallahi ba mu ba ku shi ba mu ba ku shi ku kashe shi kuma haka suka ce wallahi sai kun bashe shi ko da girma ko da rashin girma ko da girma ko da rashin girma ko da girma ko da tsiya sai kun bashe shi mun kashe shi haka ce haka wannan abu haka wannan abu lahabin yace dan shi an ka shugaban ta ga magana shi ya magana da banu hashim da banu mutalibi yace dole na sai kun ba mu shi ko da girma ko da rashin girma ku ba mu shi mu kashe shi kuma abin da za ku kawai kenan ku huta mu huta amma in ba haka nan ba wallahi larabawa za su tare mun da mu da ku gaba ɗaya su halaka mu sai abu dalibi ya ce wallahi lanon annahu ba bakina wallahi muddin muna rai ba za mu ba ku shi ku kashe shi ba wa qala salamatu ko wa qala salamatu salamatun rohim ne a halidin al ya yace salamatu ibn rohin ibn halidin ce an uqairin daga uqairin halidin ce ya jo daga Ukairu. salamatu ya jo daga Ukairu. waya haya an da haki a a waya hannun da haki dai ba ya haya an da haki ba amma da wannan abu zarrin da karimatu bintu ahmad al-marwaziya ga tasu riwaya sun kace waya haya an da haki ita a riwaya tasu ita an wannan da aga hannunmu amma ibnu hajar abin da cewa huwa hamun kuskure fahimta ne abin da yake wa yahya da dahaki yahya da haki ya yi ruwa ana kira ne yahya ibn abdullahi ibn albabili albabiliti wannan riwaya ce ce an auza'i daga auza'i yace ni ibnu shahabil wa qala banu hashim wa qala da wannan da salamatu na rohin. da shi da hayyun da haki sun kace wa qala suka ce banu hashimin ko banu muɗalibi babu shakka kenan ba banu hashimin ba da banu abdul muɗalibi kamar riwaya take nan a abul walid kenan an gane wannan ko ƙala abu abdullahi abu abdullahi ce banu a ashbaku cewa banu hashimin wa banu muɗalibi, ba banu hashimin ba wa banu abdul muɗalibi kamar da riwaya ta wannan a wannan a abul walidi riwaya ta shi abin da yace wa tambanu hashimin wa banu abdul muttalibi aw banu abdul muttalibi aw banu haka ce da shakka ga tashi amma wannan babu shakka gare ta babu qaulillahi ta'ala wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha balad aminan babu qaulillahi ta'ala babu bai bayani akan zance ne ta'ala do haka wa iz qala ibrahim ka tuna lokacin da ibrahim ce rabbi ya allah ij'al ka sanya hadha balada wannan garin amina amintacce na ka sanya wannan ganin amintacce wajen nuni ka nisance ni wa baniya da diyana an abdul asnama wa bota ma gumaka rabbiya allah hunna haqiqa su gumaka addanna sun badda kasiran masu yiwa min nasu daga cikin mutane fa man tabi an yadu wanda bi ni fa innahu min shi tare da ni wa ma atani duk wanda sa amin daga wannan kira nawa fa innaka ghafurur rahimun allah ka an mai gafara gare shi ka mai jinkai ne in ya kasance ya tu wannan duniya Allah kana ya gafarta mishi ga abin da aikata wanda ba daidai ba wa ma asani wanda saba mini fa innaka ghafurun Allah kai mai gafara hake rahima sannan kuma tan mai jinkai hake to wannan sannan kuma koma cewa rabbana ya ubangijinmu inni asantu haqiqa na sabkar da min zuriyati zuriyata biwadin garwahi gairi wanda kasance ba shirka ciki ne na sabkar da zuriyata watan shine watan a Isma'ilu da Hajaru alaihi masalamu yace na sabkar da zuriyata min zuriyati wadin inni askantu na zamnar da min zuriyati na safkar da min zuriyati bi wadin ga wani rahi wanda ya kasance gari zira'in ba shibka ciki ne inda bai tikal muharram Allah inda masallacin ka inda ɗakin ka mai girma rabbana ya ubangijin mu nayi wannan liqi musallata domin su tsaye da sallah waje Allah ka sanya abidatan zukata minan nasu na mutane tahwi ilaihim ta kaga to gare su abidatan minan nasi wasu zukata na wasu mutane abidatan zukata minan nasu amma na wasu mutane ba kowa da kowa ba ashe da ya ce abin da nasa da duk gaba ɗaya kowa ka kaka zuwa makka da kafiri da mumini da kowa sai ya zo cin dole to sai ce abin da ta nasa ta wai ilaihim buhari ya ce babu lahi ta'ala wa idqal ibrahim bai kawo hadisi ba kamar da shina ishara zuwa ga hadisi wanda ya kasance shina tahe wanda ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa wata Ibrahim alaihi salam ya zo da Hajaru tare da Isma'ilu ya zama shi su wasan cikin masallaci mai girma inda ya kasance babu ruwa da kissa har zuwa ga ruwan sha ta cikin hadisu an biya insha Allah ta'ala babu qaulin Allah ta'ala ja'ala Allahu al-ka'bata al-baytal haram qiyaman lin babu qaulin Allah ta'ala bai mai bani zace Allah ta'ala dau haka ja'ala Allahu al-ka'bata Allah ya sanya kaba al-baytal harama masallaci mai girma qiyaman linnasi. watan wuri da kasance tsayayye watan ai aj'alnahu Allah ya sanya watan qaba muddin tana nan to adina nan tsaye idza kana qa'imatan to hadinu qa'imun in dai qaba na nan tsaye to adina nan tsaye amma in ya kasance babu qaba babu addini idan dinu lan yakamun fala kanat dunya ishara ce ta wannan alfaza zai ce lokacin za a za a ruguje qaba shi kasance har akai shekara uku ba a yi haji ba to shi ne ce idan dinu lan yakamul idan dai kasance addini bai cika ba fala kanat duniya ka duniya ta zama min hani zama wata in babu addini to shine yace babu Allah ta'ala ji Allahu al-ka'bata baytal harama qiyamal lin-nasi wa shahral harama sannan kuma tan Allah ya sanya wata mai girma wal hadaya da hadaya wal qala'ida da abinda ake rata yawa hadaya zalika duk wannan dai a shahral harama lita'lamu domin kusan anna Allah Allah ya alamu ya san ma fis samawati abin da ke cikin samai wa mafi da abin da ke cikin kasai wa anna Allah bi kulli shay'in alimun wa anna Allah sannan kuma Allah alimu masanna bi kulli shay'in ga dukkanin komi hadisna Ali ibn Abdullah huwa ibn Madini hadisna Sufyan huwa ibn hadisna Sufyan huwa Sauri hadisna Zayd ibn Sa'd an az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyibi an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace yuharribul yuharribul abata zusuwaiqatayn min al-habashati yuharribul abata shina ruguje kaba zussu ni mai yan kauri guda biyu sakun na anka ce su waiqun sakun qawru tasgiri ne su waiqun saboda su aka ce mishi saboda duna cikin jiki duk abinda addu cikin jiki mu annasina don haka abai ce su ba sakun sai a ce su dan kauri akwai wani mutum mai yan dogayen kauri yan silili shi da zuwa shi ruguje kaba min alhabashi daga cikin habashawa yake to habashi na da irin wannan karhin habasha ba su da irin wannan ƙarfin amma suna da ɗan habasha mai irin wannan ƙarfin ko akwai ɗan habasha mai irin wannan ƙarfin yanzu habashi na kuma kowa ya sani to sai mi amma an san habasa ba ta da wannan ƙarfin ko amma dai akwai ɗan habasha mai irin wannan ƙarfin kuma dogo na mai ƴan ƙori ƴan silili ki ma shi na ba a sani ba to ina ne حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن أروى عن عائشة رضي الله عنها ها وحدثني محمد بن مقاتل حدث قال أخبرني عبد الله والمبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حبسة عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت kanu sun kasance sumuna suna azunta ashura azumin ashura kaula gabanin an yaura da ramadanu gabanin a fallantar da azumin wata ramadana suna azunta ashura wa kana ya kasance yawman yini na tutar fihi ka'abatu wanda aka wa ƙaba sutura ciki ne an kasance ƙaba duk shekara cikin watan ashura ranar ashura na aka ɗebe wannan zane a kuma sanya mata wani zane to ya kasance tun zamanin jahiliya kenan ƙaba na da girman da jahiliya ka bata balle lokacin musulunci don haka Allah ce ji Allahu laka abatar baitar harama qiyamal nasi ashe kenan wuri na wanda ya kasance muddin shi na nan to addini na na muddin bai kun babu addini wallan ma farada Allahu ramadana lokacin da Allah fallanta watan ramadana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce. man sha an hu yasumahu sumhu. wanda ke son shi azumin ashura shi wa man sha an hu yatrukahu falyatrukuhu wanda ke son shi bar shi shi bar shi hadisna ahmad huwa <clears throat> hadisna ahmad ahbarana ko حدثنا أبي حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن عن عبد الله بن أبي أتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت لا يحجن البيت لا يحجن البيت أنا حجي قداكن كعبة ولا يؤمرن سنكما ولا يؤتمرن tan عمره غريشي tamaranna حجي a yi umra عمره غريشي ba'ada huruji yajuj ma majuj bayan hito ya ma majuj bayan ya ma majuj sun hito an san fitina ce kwarai da gaske wa min kulli hadabin yansiruna wa qatalabal wa'dul haqq to lokacin da ya juju da majuj suka fito an san lokaci yayi kusa amma bayan haka nan kuma za a samu a koma yin haji tabahu abanun watan abanu ya biwa kenan ya bi alhajjajun hajjajin tabahu abanun yazid al-attaru wa imranu al-qattanu sun bi wannan watan sun bi hajjajun hajjaji an katada da katada wa qala abdurrahmani abdurrahmani shi ko ce ya jiyo an shuba daga shuba abdurrahmani na ibnu mahdiyin wa qala abdurrahmani ibnu mahdiyin an shuba daga shuba qala watan shuba abin da yace la taqumu sa'atu abinda manzon Allah yace la taqumu sa'atu kenan ga riwaya ta shuba la ta taqumu sa'atu alqiyama ba ta tsayuwa hatta la yuhajjal baytu habba a haji ga ɗaki, wal awwalu kasaru. amma na farko wata shi an amma hiyawa la yuhajjanna al baytu wal yutammaranna da huruji ajuja wa majuja babu kizwatil ka abace, ba mai bayani akan tufatar da ka'aba alhamdulillah na'am wal awwalu aksaru la yuhajjanna al baytu wal yutammaranna wal yutammaranna watan ya cewa ba a haji ga ɗakin eh sami a kata da abdullahi to ga namu babu shi amma wa garewa da ni faɗi hakan ga ina gani ita daidai eh, ban yi usuri ga wannan riwaya ta ku ba sami a kata da abdullahi eh katada mahimmanci an anas ne to ka sami katada abdullahi ai hadisi ina jin nawa ne ainihin gullarin hadisi ba na abu sa'idin al huduri na ba to ka gani abu sa'idin al huduri ba na abdullahi ibn ba bane ko kuma abdullahi ibn umar gobe sai mun diba tunun samun gani

ko kuma madarajar da imamin malik duk ka ce haka ne wannan insha Rahman Rahim muzakara ya yanke shawara da cewa rana wata wajen Allah ya kai zai da shi karshen karatu wannan shekara zuwa hutu domin a tsaye a huta sai zuwa bayan ramadan a dawo karatu idan Allah subhanahu wa <laughs> ta'ala ya kaddara a cikin ikonsa an samu adai to za a kada zuwa sati mai zuwa na gaba da a sati na sama Allah ta'ala ya cewa an ko ya samu ruwa a da ya riga haka yi cewa a dawo sama rana wata talata ta an samuwa sai a dawo talata ta sama bayan dawowa za a yi misali talata ta ɗai bayan sallah bayan sallah ce za a yi misali talata ta ɗai ta yi ta ne ita za a dawo a shi ne a lokacin dawowa

ta farko da Allah yana tambayar shi ɗakin Ka'aba na yanzu wajen da dashi Zakin kaba na yanzu tajadidi ne na wanda muka samu na ƙarshe shine tajadidi na wannan hajjajin yusuf a sakafi wanda ya kasance ya jaddada shi bayan gini na abdullahi zubairu amma kawai inda ya ƙara can baya ne ya rage ƙari wanda abdullahi na zubairu ya sa ya komai da shi kamar da ke yanzu kamar da ke yanzu ƙarin baya ne kawai amma gaba bai taɓa ba kamar da muka bayani rana ta yau cewa wannan a marwazunan hakan ya ce kashi taɓa gaba amma ce inda ƙarin nan yake shi jidda wannan ƙarin to ya ɗebe wannan ƙarin da aka yi ya kowa mai sai daidai wa da ke yanzu shi to shi dai masallaci an gina shi saboda ibada ciki ne ibada da sallah domin sallah da ibada kamar wanda manzon Allah ce mun ba kauye yace wa annan masallacin ne ba su kyautatuwa da komi in ba sallah da zikiri da mu abin da shahiwa amma irin hira wanda ya kasance ba hira ce ma hira da ya kasance babu cin nama mutane cikin ta babu giba cikin ta babu annamimanci babu kuma irin wasu umumuwa na duniya wanda ka ɗauka hankalin masu masu sallah ko kuma ta zaki da cikin masallaci amma irin wasa da hansai ana bugun hansai ko kuma ana wasu ababa to irin wannan ɗauka hankali ne tunda an ce duk da mai karatun alkur'ani shi a sarce cikin masallaci saboda kar shi ɗauki hankulan wasu ina tambaya da cewa da da kuma ya fi girmama kuma abinda Allah ke cewa ana shkruli wali wali da ka ka gode mini sannan kuma ha gode ma iyayenka da hakan ga uwa da uba tan da'a su daga da'a Allah sai da'a manzon Allah sai da'a uwa da uba da'a ta uwa da uba tana gaba ga da'a ta malami saboda aishi aishi mahaifinka shi kai ko ji malami don haka shi kenan ka ga kai ka don a koya malami da da'a don haka duk abin da malamin ka ya koya ma wani na'ibi na daga mahaifinka aikin da an kawo ta ma mahaifinka na shi na ɗauka kai wani malami shi mishi don haka sai an girmama uwa an girmama uba sannan a girmama da malami wanda da ya kasance bar gida ta ahlu sunna ya fada cikin akida ta shi'a ba zai gadi ba zai gadi dan a mahaifin shi wanda ya kasance sunni ne kamar da imamu na malik radiyallahu anhu yace wajen da yake zulkufala yace duk wanda watan sahabbai ka bakanta marai bai da rabo cikin baitul mali an san kuma duk wanda bai da rabo cikin baitul mali kafiri ne shi imamu na malik ruhi don hakan ga kiyayya da sahabbai da zagin su da suka su haram ne kuma sannan shi na kai ga kafirci saboda duk wanda ya kasance sahabbai ambaton sahabbai ka bata mai rai in an kam ambaci sahabi hiji ciwo cikin rayuwa ta yi shi ciwo cikin rayuwa ta ambaci sahabi to wannan shi na kai ga kafirci saboda Allah ce da yizul kufara tunda suna bakanta ma duk wanda ya kasance kafiri rayuwa duk kafirin da ya ga duk wanda kafirin da ya ga sahabbai to rai ne zai baci to duk wanda suka bata mara kenan ya kama da ce ne ga man tashabbaha bi qaumin hu minhum wannan hadisi yana mazo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kamar da mutane shi na cikin su don haka duk wanda sahabban manzon Allah ka ta marai to ya fada cikin kafirai saboda kafirai suke bakin cikin abaci sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. bayan sallar nafila babu sajida bayan sallar farilla ko bayan sallar nafila ba a karanta aya ita sajada ai sajada sannan kuma ba a sajada babu babu babu karanta aya kuma har mutum yayi ba a sha yayi haram dan sajada tana cikin ayyukan da'a hmm. babu umarni nayi yi eh, babu umarni nayi ba a sha idan an kai ga sakamakon da za a ba su akan yi din

da ba ta mahaifin ba su wace eh, ta wace ta a ta wace wai in an ka ce ba ta mahaifin su bace ta wace shi mahaifin su kayan shi da su ya san akwai fanco ko kuma ya san akwai fanco kuma akwai garatuci to gratuity shi aka ba su a bayan an mutu ko to shi kenan kaga da ya san akwai wannan kyauta din kyautar da mamaci ya san da ita cikin gado za a sanya ta duk kyautar da mamaci ya riga ya san da ita to za ta shigo cikin gado hmm? Hmm? eh sai bayan sallah yana da niyyar zai bashi sai mm. zan bai ya ba amma da shi ba mm. to hurtawa shi kai inna mal amalu bin niyati wa inna mal kullu imanawa in dai har ya kasance mahaihi ne niyyar shiwa sai ki to Allah na bada ladan wannan ga na. Allahumma ja'al sawaba hali abi da abin da ya kama da wannan haka ya kamata ya ce shi lazzanta ko bai lazzanta ba Allah ya san manufa ta yi

akan wanda ba mai tambaya hmm. yana tambaya akan ɓangaren samun matsala ta ta addini hmm. cewa ma'ajin da su ɗan ƙwano suka taru suka yi ta cewa nan masu yi hmm. su sashen suka suka wata shi na ce su yanzu ɓangaren kamar da aka sai da yake da yake ba musulunci kamar hukunci to mu ba za mu iya yanke hukuncin dukiyar mai tsahiyar za'a da ita ba wannan sai an kai ga hukuma hukuma ita ka sanin ya za'a da dukiya ta wanda ya kasance mai tsahi ce kuma sai an san wanda ya tsahi na ya kai Hey. Eh. Eh. Hey. ba ya cewa hayya ala sala idan ladan yace hayya ala sala ba ya cewa hayya ala fala ba ya cewa as-salatu khairu minan nawmi in ya faɗi wannan sallah ce ta baci in ba sallah shi kai baya lahulo la qota da cewa in yace in yace da liman in yace da ladan yace kun babu komi in zo wajen abinda an kace an so mu shuhurar da watan hayya ala salat la hawla wala quwwata illa billahi shuruhurar da hayya ala salat la hawla wala quwwata illa billahi an habbe ruhura ba yace hayya ala salat shi ma ce haka nan babu komai in ba cikin sallah bane hmm tana shigowa ina eh, eh. a abinda manzo Allah ce idza min nidaa fa qulu min ma yaqulu mu'adhdhin mu'adhdhin shine Allahumma rabb hadhihi at-tama ai ba shi ta ko abinda manzo Allah ce fa qulu min lama yaqulu mu'adhdhin ko dai dai abinda mai kira sallah kai faɗi wannan ba ta ciki cewa akwai gagarumin tafsiri da take shiryawa a kowace shekara a dandalin masallacin samun kwan wanda yake wannan tafsirin ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan da'awa shi ne ke gudanar da wannan tafsirin shi ne malam nura da ala wakali ana da yadda dukkanin al'ummar musulmi a wajen wannan tafsiri kamar yadda kamar yadda aka saba a kowace shekara wannan tafsiri wajen ne shi haraba masallacin isa da fari Allah wa ta'ala shi ba mu iko zuwa kamar yadda aka amin amin lafiya a lafiya amin صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم